وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوام درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك حدوى أولا يمتي ترانا الله دي يومنا شاء أكنك شاء هدو juma'a sha ɗaya sha biyu yau sha uku sha uku ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 28 ga watan 6 shekara ta 2026 mun hada farfajiyar wannan makaranta na Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna domin karatu ci gaba da karatun a cikin littafin tafsirin suratul Fatiha in Allah ya yarda yau ne kuma darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi bi iznillahi ta'ala sannan kuma darasi ne na goma sha hudu darasi na goma sha hudu daidai ne? na'am muna cikin gaba na ƙarshe na littafin da malam ya masa take da asalin wato matsaloli waɗanda almasailul fiqhiyya almuta'allaqatu bis sura matsaloli na fiƙihu wanda suke da alaƙa da suratul fatiha wanda ake so duk musulmin da ke sallah da suratul fatiha ya san su don kar ya zo ya sallah ya je ran alkiyama ya gaba shi da sallah akwai wanda za su zo ran alkiyama sun yi sallah a duniya amma sallar ba za ta fito musu da ladaran alkiyama ba annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya kamata faɗi wannan kada a kasa gane me nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallaci wani mutum ya shigo yi sallah amma sallan nasa a gurguje irin sallan da muke ce ma yar faki ba yawa sai wancan a sai lada su ne ba sai da ake samu ladan ba yar faki dai kawai sallah a gurguje yana idarwa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi assalamu alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu irji' fa salli fa innaka lam tusalli koma ka je kai sallah domin ba kai sallah ba wurin Allah wannan kotar kurciyar da kai ba sunanta sallah ba baka iya sallah ba ba a baka ladanta ba ya koma ya sake ya dawo sake sallama ya amsa sallaman ya sake cewa koma ka je ya koma na uku da aka sake mai da shi yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya bane yanda kaga nayin nan iya kokari na kenan koya mani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya koya mishi sallah daki daki filla filla gaba gaba da ya gama yace da shi law mitta ala hadha da ka mutu wannan sallan kake yi ma aflahta kai da aljanna sai dai kaga ana yi ba za ka taba rabauta ba an fahimta to Allah ya taimake mu almas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai karkashin matsalolin fiqh da suka shafi da suratul fatiha shine takrarul fatiha li ghairi sababin menene hukuncin ki zo sallah ki maimaita karatun fatiha ba tare da dalili ba ma'ana ki yi karatu so biyu ki karanta fatiha so biyu a sallah ɗaya kuma kafin ruku'u me hukuncin wanda ya wannan kun fahimci magana mutum hasiri je ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai sake kuma mako ya karanta sura ko ya ruku'u sai koma ya sake lalota alhamdulillahi rabbil alamin ba tare da dalili ba dalili zai iya sa zamu ji me dalilin amma wanda ya ba dalili fa malam yace la yushra'u takrarul fatiha shari'ar musulunci bata shar'anta ma duk wani musulmi ya maimaita karatun fatiha ba filkiyamil wahid a tsayuwa ɗaya. mana ba ki ruku'u ba ba raka'a ta biyu kike ba a raka'a ɗaya tilo kan ki ruku'u ki maimaita so biyu wannan shari'a bata yadda da shi ba min ghairi sababin matukar ba akwai dalili bane kenan za a iya samun dalili to ga yana sauke lamba a ƙasa yace as-sababu kun ga wurin ko dalilin da zai iya sa kadai yi miki uzuri ki maimaita fatiha a raka'a daya ka an kuna fi qira'atiha khalalun kamar ya zamto a cikin karatun akwai kuskure kin kidi me baki ma gane akan kuskuren ba kin yi an ce mata maza in maza ne in namiji ne an ce subhanallah ko in mata ne sun buga hannu A التسبيح التسبيح للنساء والتسبيح للرجال mun karanta wannan so kika jikin rasa ya abin yake ko dai karatun da kuskure ko kin kiɗi ne wai ina to me damuwan mm, alhamdulillahi rabbil alamin kin koma ba bayan kin gama wancan sai ki ta ki dawo baya wannan an samu dalili tunda an sami rudu ko kongwabakon bayan da kin kasa gane bakin zaren fa'idu qira'atiha to a wannan lokacin an wajabta miki ki maimaita karatun fatiha an samu sababi amma hakanan saboda daɗin karatu kin kai ki ce bari ki koma shari'a bata ta yadda ba an gane yawwa wa huwa madhhabul jamhur wannan kuma shine madhhaban al-jamhur al-hanafiyya kama tun daga madhhaban Abu Hanifa wal Malikiyya da Imam Malik wal Hanabila da Imam Ahmad bin Hanbal wadhalika wannan cewa ko ba a yarda ki maimaita Fatiha a raka ɗaya ba li'annahu lam yunqal an annabi sallallahu alaihi sallam. saboda ba a cirato ba ba a samo ba daga annabi sallallahu alaihi sallam ya maimaita wala an ashabihi haka nan sahabban su Umar da Abubakar da Raina Abubakar da Umar da sauransu wanda suka fi kowa daraja su ma ba a same su sun maimaita Fatiha ba aji daɗi na ɗauka tafiyar nan kika yi ai a to walau kana hada min alkhair inda ku maimaita fatiha ɗaya a cikin sura ya halatta da fa'alahu annabi sallallahu alaihi wa wallahi da annabi sallallahu alaihi wa ne zai aikata shi saboda mun samu a sallan dare ya ta maimaita aya ɗaya har sai da asubahi yi, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kun tuna ko annabi sallallahu alaihi wa ta maimaita wannan amma ba a taba samu ya maimaita fatiha ba shi yasa ba za mu yi ba wa ashabi haka nan sahabbai ba su yi ba wali anna qira'at fatiha kuma an hana wannan ne saboda karatun suratul fatiha rukunun fi rukuni ne a cikin sallah in ba ta babu sallah wa yalzamu min takrariha takrarar rukun sai zamto ta mutum kenan ka maimaita ta ya zanto maimaita wani rukuni wancan karanta sura ko ba rukuni bane inda zaki zo karatu ki zaki zo sallah misali um, rana tana saura minti biyar ko minti sha biyar ta faɗi ku ji karatun nan da kyau yana zai amfane ku rana saura minti sha biyar ta faɗi sai jini ya ɗauke ma mace ta ga tsarki wajibi ne ta yi la'asar alaisa ka zalik hala wajibi ne ta yi la'asar tun da rana ba ta faɗi ba saura minti sha biyar wanka fata minti goma saura minti nawa rana ta faɗi kan ta shirya ce kaza kila saura minti uku rana ta faɗi lokacin la'asar ya fita to ya halatta duka surorinta na sallar la'asar ta karanta fatiha fatiha fatiha fatiha duka raka hudun ta sallah yi saboda ta zo da rukuni an gane an fahimta an gamsu to ku zo mu ci to shine malam yace wallahi annal qirata mun wuce mun gama wannan almas'alatu samina jama'a kun gane wancan matsala ta bakwai din ko ba a maimaita karatun Fatiha a sallah ɗaya a raka'a ɗaya sai idan akwai dalili dalilin shine a samu matsalan da an kasa gano bakin zaren shi sai a maimaita ta amma in ba wannan ba a maimaitawa Allah ya datar da mu almas'alatu samina matsala ta takwas ɗan uwa hukumu salatul ajizi an qira'atil Fatiha kai Allah mun gode maka da kai mu musulmi kun ga hukunce-hukuncen jiya tsauri gare su kun lura amma yanzu kun ji ana ta sauƙaƙe mana ko to wannan fata takwas ɗin cewa malam ke yi menene hukuncin wanda ya kasa karanta suratul fatiha ya sallan shi a baya mun ji an ce wanda bai da suratul fatiha bai da sallah ko to wanda ya kasa karantawa ya hukuncin sallan shi malamai suka ce idan lam yastati al ummi idan wanda yake gama garin mutum ba mai ilimi ba shine ummi kar ka je ka ce jahili ni ban ce ba ba ruwana ummi wanda bai iya ba in an koya mishi wata rana zai iya an gane eh yana daga ciki ku kiyaye wannan kar wani yazo ya ce kaman mutumin da ke jahili to ya lafi duk wa'azin ka sa dauka ko ni ne kake zagi na sai dole zan zo majalisin ka ko ba haka bane to wanda ya zanto bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shine ummi eh kun fahimta mu gane idan wanda bai iya rubutu da karatu ba ba zai iya karanta suratul fatiha ba ya za a yi malamin suka ce fa salatuhu sahihatun sallata tayi Allah ya karba idan lam yaqdir ala ta'allumiha matukar ban samu ikon yanda zai iya koya ba kuma za a iya samun haka a wani ya zo ya musulunta shekaran shi 60 wallahi ni dinnan wata mata ta musulunta a hannunmu a kogi kafin a fara dauke dauken mutanen nan lokacin muna shiga daji matan nan har ta duke saboda tsufa kuma pastor ya zo yana iya fa mata wani ruwa wai shaidan ne ya shige ta tace ku kyale shi karya ba shaidan na shiga addini na ku na ji dadi tace shi din sai na bashi kayan gona na ku kun ce na ku ba komai kuma da na fada wannan abudin shi wai la ilaha illallah da na fada wannan abudin naji sanyi a daji dadi a raina wallahi to yanzu wannan <laughs> yau ta za ta iya alibin ba'un yau ta za ta sauka yaushe za ta iya fatiha to duk wanda ba zai iya ba shine abin da ake nufi da wancan lokaci ba zai ba mu ba mawata ranar gaya muku wani kauye, malam nuran ya zo shi da kanshi zai ku labari don zai suke faɗa muku zaki babba wani sarki ne a daji da yake kiyaye da duk wasu dazuzzuka ya musulunta na ma taɓa faɗa muku a nan yadda yake sallah wanda ya ce na doka kanshi ya sa kasa amma Allah ya san me yana cewa na taɓa gaya muku wannan to kun ga wannan yana cikin ummi wanda ba zai iya ba sallarsa ta yi kun gane ko malai suka ce fa salatuhu sahiha idan lam yaqdir ala ta'allimuha idan ba zai iya koya ba in ko zai iya tsaban shegantaka ne ta ki zuwa makaranta wannan bugu za ta ci wurin Allah da ijma'i ahli ilmi ala zalik domin dukkan malamai sun taru akan in dai fasawa mutun yayi to Allah ya ga zuciyarsa zai biya shi da ita innamal a'mal binniyat almas'alatu tasi'a yan uwana matsala ta tara shine ma yaf'alu ma yaf'alu man ajaza an qira'ati al-fatiha to can mun ji wanda ya kasa sallar shi tayi to amma me zai aikata shi wanda ya kasa iya karatun fatiha an yi an ya kasa an yi an ya kasa an yi an yi abin yaki to me zai yi shikenan a'a aka ce man ajaza an qira'ati al-fatiha kun yadda cewa wannan bangaren littafin nan da ya fi daɗi duk wanda ya kasa karatun suratul fatiha fa alaihi bi qira'ati sab'i ayatin min ghayriha in ahsanaha to ya zama wajibi akan shi shine fa alaihi qira'atu sab'i ayat ya zabo ta ayoyi guda bakwai ya karanta kaman suratul kafirun aya shida ce ko shida ne sai da ita ya kara da kofar farkon ulhuwa ya zabo ta ayoyi dai guda bakwai a cikin qur'ani tunda me yasa suka ina suka samu wannan fadin Allah ta'ala walaqad atainaka sab'an al masani wal qur'anal azim didda as-sab'ul masani din fatiha ake nufi amma da Allah ya ce ayoyi bakwai da su ake sallah na rukuni to suka ce samu su guda bakwai ya karanta in ahtanaha in zai iya kyautata karatun su ma idan ba zai iya ba to kun ga ya ƙara komawa gidan jiya fa in ajaza idan ko ya kasa ba fatihan ba wata ayoyin guda bakwai din a tabi ayi zikirin ya zo da duk wani ambatan Allah da zai iya koda subhanallahi yace ya ce Allahu akbar subhanallahi Allahu akbar ya tafurku wai dai aljannan ne sai Allah ya sa an shiga kai Allah mun gode to ku gane wata hikima anan da zai ba ku sha'awa game da Allah shi yasa ina ma da karatunmu na ibadatul qulub mata na zuwa wallahi ni kan ko dai zan sa kai ina ba zan iya samu ku littafin nan ba duk za mu gama fa ba mu gama ba shafi dubu da wani abu yake da shi sai dan ai ta dauran shi ana tafiya kuna ji da ake so ku gane shi Allah ta'ala ba yawan aikin ka yake so ba da'an ka yake san gani kawai in yace kai kana yi in ya hana ka kana bari shi yake nema amma ba wanda yawan aikin shi zai kai shi aljanna sai da rahamar Allah to shi ne nan Allah ke so dai a samu uzurin da an je lahira za a ce ka dai yi iya abin da za ka iya da haka zo ga aljanna an baka to ata bi ayi zikirin ya zo da kowane irin zikiri wa hada mazhabu shafi'iyya wannan shine abin da mazhaban shafi'iyya suka tafi akai Allah ya saka musu da alkhairi wal hanabila da imam ahmad bin hanbal wa ikhtarahu ibn baz mal abdul aziz ibn baz wannan shi ma ya zaba wa ibn usaymin da mal ibn usaymin wa zalika duk wannan abun ba da molanka ake faɗi ba dalilin ko da yasa aka ce wanda ya kasa ya zo da ayoyi bakwai in ya kasa kawo bakwai ya yi kowane irin zikiri da zai iya wannan ya samu ne li hadisi rifa'ata bin rafi' saboda hadisin sahabi mai daraja mai suna rifa'ata bin rafi' radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi qala wannan sahabi yace yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce idza qumta ila sala idan ka tashi kai nufin zakai sallah sanda ka niyyatu kai niyyan zakai sallah aikin ka na farko shine fatawabba kai alola kama amaraka Allah kama yanda Allah ya umurce ka cikin suratul maida idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kuntuna ayan ko to ne ma'anan kama a Allah wancan ayan ta suratul maida thumma sannan in ka gama alolan ka tashi fastaqbil alƙibla ka fuskanci alqibla thumma kabbir sannan ka ce Allahu akbar kabbaran har ma ta zo fa in kana ma'aka to kunji fa in kana ma'aka ƙur'anun, in ya kasance akwai wani kaso da ka haddace na Alƙur'ani. fa ka karanta wannan abin da ka haddace wa in lam yakun ma'aka qur'anun idan ko baka da wani abu na qur'ani a ranka da ka haddace fahmadillah to kace alhamdulillah kun ji ata bi ayi zikirin din baya kenan ka zo da kowane zikiri gashi annabi ya koya mana anan Allah ka saka mu wannan manzo da alkhairi wa hallilhu sannan kuma kace la ilaha illallah kenan kace alhamdulillah la ilaha illallah wa kabbirhu kuma ka ka girmama Allah kace ce Allahu akbar fa idza raka'ta idan ka tafi ruku'u farka ka tsaya a ruku'un nan ka tsaya a cikin ruku'u hatta tatma'inna har sai ka natsu gabobinka sun tabbatar ka duka ruku'u karka taso a gurguje shine ma'anan fa idza raka'ta farka hatta tatma'inna in kai ruku'u ka tsaya a ruku'un tsayuwa mai kyau har sai ka ji a ranka ka natsu kada da hannunki ya taba gwiwanki da kin miƙe ai ki natsu ba an gane maganan to shine sai malam ya ce sun marfa ra'sak daga nan sai ka daga kanka fa'tadil sannan ka daidaito qa'iman a tsaye karkai sallan da wani bakano na ga yana yi a cikin sakan 57 ya gama raka'a hudu yayi haka yayi haka yayi haka can ya dosa na tafi a kasuwar Kano ne na gani aka ce ya yawa social media ai anan ni ma na gani wani kuma zai ce zariya ne to ko ma dai a ina ne ko a madina ne ko a madina ne ba a daidai ba an ji wannan Allah ka yi magarin Kano da zariya albarka ko da Gombe to Allah ya ma Gombe albarka amma ku daina rikici Gombe kun fara rikici ba mu jin daɗi sun masu daga nan ka tafi sujada fa tadil ka daidaita a sujadan nan karka dago sun ma tadil sajidan ka tsaya a sujada sai ka tabbatar sujadan ka ta yi kyau kar goshin ki ta baka sancin ki bai taba ba in Allah da akan dandamalin nan zamu zo mu sallah a kowa ya gani in Allah ya yarda ko mu hada tebura ai sallah ma ka tabbatar tebura na da karfi kan fado ku yi mun dariya sun marfa a rasar sannan ka daga kanka daga sujadan fa'tadil ka daidaita qa'idan a zaune hatta takbiya salatan haka zaka yi ta yin komai asin da asin daidai wa daida a tsanake har sai salata ka sai ka gama dukkan sallarka ba wurin da ake sallah gudu gudu saurin me kike na zaki da yafi wurin Allah babu fa fa'alta zalika idan ka aikata haka faqad tammat salatuka to sallaka ta ce, kun ga dalilin da yasa aka ce wancan mai tasirin sallar shi tayi an gane wa iniktafata wa ƙasta ko idan ka tauye wani abu min dalika sai abinda muka faɗa maka nan shay'an ko mun karancin sa fa inna man taqasta min salatika ka sani abinda ka tauye na sallanka ne kanka ka cuta ra alkiyama kai zaka gaba lada da ka koya kai da kyau almas'alatu ashira matsala ta goma 'yan uwana ishtirat isma'in nafs inda alqira'a sharadi ne idan kin zo karatu istima'in nafsi ki jiyar da kanki abinda kike faɗa inda alƙira'atu a yayin karatu na bayyane in dai magariba ce raka'a biyun farko ko asbahi ko raka'a biyun a mai sunan su biyun farkon isha'i sharaɗin fatihan ki tayi shine zamto kunninki na iya jin abinda bakinki ke faɗa watan ta zo sallah sai ta haɗa kafafuwar ta biyu jam a wuri ɗaya ba dole ki gaji da wuri ki kosa ki ruku'u ba wata ma in ta haka haka ma za ta yi wurin haka hannun abin ta. to kaddara ta je islamiyya ta yi hakan to amma fa in ta gum sai dai ta tsira ma hotonta na angwanci ido kawai wannan hoton sai ta kallo o oh, ni ya soyi haka da na zuba kyau ina budurwa to hajiya zikin tsufa da wurin Allah malami ya ɗaki da hoto hmm? ta ce o oh, jiya fa ba yau ba ko ta kalla ta ci gaji nan ta jera komai tana kan wata kuma kawai fanka take kallo wani yaushe ne ma zubin adashin nan to kin yi shiru sai dan dole ya zo yaushe ne kwasa ni ko matan nan fa ban taba adashi hannunta ba ba za ta cuce ni ta gudu ba wance fa an ce haka ta zama victim ba za ki zama victim ba tsaya wurin Allah zai fidda ke hajiya eh Allah zai fidda ke ba za ta matsala ba me muke nufi ba a zuwa sallar fatiha ai shiru ai gum inda sallan bayyanawa ne Shi ne ake malam yi wannan taken bari ku ji muje sai mu gane yace la yusratu an yusmi'a mi'a, alfatiha fi ta fi salati nafsuhu ko ba sanya sharati ya yake nan ne la nan muna so mu je istiratu eh, nan su menene hukuncin sharacin sharadi ne mutum sai ya jiyar da kanshi shi sharadi ne sai kin jiyar da kanki eh, inda inda alqira'a yayin da kike karanta suratul fatiha mala yace la yustaratu an yusma alqari'u alfatiha ka fi salati nafsuhu ba sharadi bane in kin zo karatun fatiha sai kin jiyar da kanki ba ce sharadi bane amma ya sauke lamba ku zo ku ji me yace yace lakin sai dai hanzari ba gudu ba kun gani a ƙasa lamba 1 jallatul ahadith nabawiyya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni ala akan cewa anna qira'atas sirri karatun sirri wane ne karatun sirri azhar la'asar ayan ƙarshen magariba ayoyi biyun ƙarshen isha'i waɗannan hadisai sun yi nuni akan cewa karanta su takunu bi tahrikin lisan ana so ga kina juyi kina motsa harshenki washafataini da labbanki kada ba an kin zo karatun sudi kawai shiru zaki ba can kawai ga kin duka kin dagu a bismillah wannan an san kina wani abu amma ba ji me kika ce ba haka ne to wannan hadisi sun nuna haka ake so a yi alhamdulillah rabbil iyaka na'budu kun ga ai dai an baki ji na gama cewa ba amma tabbas harshe na ya motsa sannan labbana sun motsa wa hazal qadru wannan ku gwargwadon abin da ake soki na motsawan harshe da labba din la budda minhu min alqira'ati wa dhikr wajibi ne ki shi sanda kike karanta alqur'ani wa dhikr da sanda kike ambatan Allah ko a sallah ko a ruku'u ko a sujada wa ghairihi ma min alkalam kai da ma duk abin da ba su ba in dai magana ce a sallah kaman kabbara an jikin ce sami cewa sami Allahu liman hamida ko an dai jikin motsi kin dago dan girman Allah mata na kuskure a nan ko ba sai da yawa saboda haka a gyara amfanin karatu kenan kun gane to mu koma sama wa huwa madhhabul malikiyya cewa ba a shar'anta sai mai karatu ya ji yadda kansa a sallah bai tace madhhabar shafi'i imam malik wal hanifiyya da abu hanifa wajhu inda al hanabila da wani fuska wurin hanabila waqtarahu ibn taymiya ibn taymiya Allah ji kansa da rahama shi ma wannan fahimtan ya zaba wa ibn al-qayyim da ibn da malam Ibin usaymin al-mas'alatu al-hadiyata 10 mas'ala ta goma sha ɗaya. fi as-salah ina hukuncin faɗin amin in an gama fatiha malai ce at-ta'minu fadin amin bayan kammala suratul fatiha sunnatun muakkada sunna ce mai ƙarfi ta kusa ta zama wajibi amma ba ta zama ba gab ake da a ce wajibi ne amma sai ba a ce wajibi ba ne ba da ƙira'atul fatiha wannan amin ɗin da mutum ke faɗa bayan karanta suratul fatiha ma'ana ana so mutum ya yi in bai yi ba sallarsa ta yi amma wanda ya fi lada za ku ji dalili ya ce wa ya ha? sannan wannan amin ɗin ana so ka faɗe ta ne a ɓoye a asirce fi salatin sirriya a cikin sallan da ake ɓoye karatu wa yajharu biha kuma ana so ki bayyana faɗin amin fil jahariya a cikin sallan da ake bayyana karatunta kaman asubahi da sauransu wa Aminu fiha ma'al imam kuma kai mamu zaka faɗi amin dinnan ne tare da liman duk da abinda hadisai ya fi nunawa wanda kuma mun fi yin kuskure a kai shi idan an zo karatun fatiha so ake sai liman ya ce al maghdubi alaihim waladdallin amin sannan mamu ce amin wanda ita ce sunnan cas cas cas a yin da sai suka nuna amma mu yanzu suka na al maghdubi ballantana kaɗo ka kaɗo wani husari wani na nan ya tara amin ɗin a nan malam kamar zai ci rafan kan masallaci za zai fi sa liman riya ma kun fahimce magana wani liman ɗin kinka ya saukala ka je amin an tafi abin da ya fi a sunna shi ne liman ya faɗi nashi sai ku biyo an gane idan ba a samu haka ba in kun faɗa tare da liman shi ma ba laifi ba ne amma wancan ta farkon ta ce to shi ne cewa aminu fiha ma imam ana so ka faɗi amin ɗinka tare da liman jimalan ko mazhabu shafi'iyya wannan ita ce mazhabin imamu shafi'i wal hanabila da imam ahmad bin hanbal wa qala bihi jamhur ahli al-ilm kuma wannan ita ce abinda mafi yawan malamai mabuta ilimi suka tafi a kansa wa ammatu ahli al-hadith daga ba ma malaman hadisi wa dalika. eh na na san na wuce ina ne na uku ina ke na uku to ko ko Allah ka dawo da ni to mu dawo ku koma mikali ya ce mu koma at-taminu sunnatul muakkada faɗin amin sunna ce mai karfi ba da qira'atul a bayan gama karatun fatiha mu sauka kasa kai kanka ka sa a gaje ne karatun kai bacci ka dinga yi ni kuka banna a wahale haka sani in kun je ƙasa za ku ga karkashi mala yace qala ibnu abdul bar malam ibnu Abdulbar bar ya fada cikin littafin sa al-istizkar yake cewa qawluhu fi hadisi menene sumayyin ko wan ya kawo maganar sa yana mai dogaro ga hadisin sumayyin sumayyin dinnan maula abi bakr bararran bawon sayyidina abubakar ne yake cewa idza qala imam idan liman yace ghairil maghdubi alaihim wala dhallin ba kuma ta farkin wanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba faqulu manzo sallallahu alaihi yace ku ce amin to kun ga inda aka samu amin din ya ce mu ce mu ko annabi ya ce mu ce mu shiru ai sai idan ba za mu iya ba shi yasa zama sunnatul muakkada din Allah ya saka mana da alkhairi dan gombe to Allah ya magombe albarka Allah ya sa masu kawo nono da a jeka da fari mun je su kawo mara tsani <laughs> ha muna shan nono a can amma lokaci yana tsani da haka ku gyara in ba ka ba zan daina sayan nonon gombe wala in wuce haka ba zan wuce ba wala khilafa annahu la ta'mina fi wala khilaf kai wannan gaban na da muhimmanci gaskiya Allah ya ma albarka na kai duk alaman da zai amma na manta wala khilafa malamai ba su sabani ba 'yan uwa annahu la ta'mina fi salati fi ghairi hadha al cewa ba a cewa amin a cikin sallah ba wani wurin da ake cewa amin in ba a wannan wurin ba a cikin sallah kar ki kuskura a cikin ce amin a wani wurin idan ba an je a cikin sallah ne in ba nan wurin ba kaman ina akwai wuraren da ana zuwa ranka zaka ji kana so ka ce amin akwai su misali daya karshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هيك سنة آمين to <laughs> malamai sun ce in ba ba inda ake haka nan ne kadai ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ake ce ma amin sai dai albishirinku an yi sausauci a sallar nafila kamar an zo ta hajjudi ta ce mun sauke bakara kuma ga shi an ce amin ki ce amin wasu malaman na ganin ba laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallan nafila sallan dare duk wurin da akwai istighfari yana tsawaye istighfari wurin da akwai tasbihi yana tsaya tasbihi wurin da akwai addu'a yana tsaya addu'a sai ci gaba sunna ta hazu an gane kai ku zo mu je saboda mu samu mu karkare na gama da kai ko kaka ƙara tsayi da ni ko da kyan ka gani ka tsayar ba laifi walidalika an faɗi wannan magana ta baya ne da hadisi abi huraira saboda hadisin abdurrahman bin sakhri radiyallahu anhu da yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace idza ammana al-imamu idan limamin ku yace amin a ƙarshen suratul fatiha fa aminu kuma ku ce amin yan uwa fa innahu domin yadda gaskiyar magana take shine ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar muku man wafaqa ta'minuhu duk mutumin da fadin amin din shi ya dace da mene da ta'minul mala'ika da amin din mala'iku matuƙar mutum ya dace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gabarta mai duk abin da ya gabata na zunuban shi Allah kai mana gafara ya Allah al-mas'alatu as-saniyata 'ashara matsala ta goma sha biyu ta kusa da ƙarshe A ta'aminu kharijis sala menene hukunci na wani na karanta fatiha yace zairil maghdubi alaihim ni ba sallah nake ba ko kuma kila kina cikin jinin al'ada ba zaki sallah ba ya halatta in wasu kace ghairil maghdubi alaihim kice amin ke da kike wajen sallah ina hukuncin wannan kuna san ji ko ba ku san ji ana san ji malai ce yi sannu tamini da kulli man faraga min alfatiha ki an kana fisalatin salatin au kharijuha Allahu yi sannu an sunnanta at-ta'min mutun yace amin likulli ga duk mutumin da mace ko namiji likulli ko da ba cikin tsarki yake ba man faraga min al-fatiha yaji an gama karatun fatiha sawa'un kana fi shin wanda zai faɗi amin ɗin a cikin sallah yake au kariji hako a wajen sallah wannan an sunanta sunna ce wa hadha mazhabul a'immatul arba wannan ita ce madhhaban Imam Ahmad da Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Shafi'i wa huwa qawlu Ibn Baz kuma shine abinda Malam Ibn Baz shi ma ya faɗa to mu sauka kasa ga lamba nan cin kanka faɗa yana cikin majmu'u fata na Malam Ibn Baz wa zalika malamai suka ce an samu wannan hukuncin ne li umumi hadith saboda gamewan hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce Idan qala ahadukum amin idan ɗayan ku yazo karatun Fatiha ya kai karshe har ya ce amin wa qalatil malaikatu fis sama sannan su ma mala'ikun da ke sama suka ce amin menene ma'anan amin Allahumma stajib Allah ka karba shine amin kun gane ko duk wanda ya mala'iku na faɗi duk sanda gama karanta fatiha to idan ɗayan ku ya zo ya faɗa daidai da lokacin da mala'iku su ma suke faɗa fawafaqat ihdahum al-akhar ya zamto faɗin amin ɗin wanda ke ƙasa ya daidai da amin ɗin wanda suke sama su ne mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ni annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar muku an gafarta mai abin da ya gabata na zanuban shi matsala ta ƙarshe shafi ta ƙarshe almas'alatu salisata ashara mas'ala ta goma sha uku almasbuqi bil fatiha ina matsayin mutumin da yazo an fara sallah an yi nisa ya zamana kan ya gama karanta fatiha liman ya ruku'u kuma gashi hadisi ya ce ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shine ma'anan nan alakan masbuqi wanda yazo a makare kuma an gama fatiha malai ce ya ta'ammalu imamul fatihati 'an al biha to shi kenan ya tsira liman ya ɗauke ma wanda ya zo a makara karatun fatihan shi kun ga yana cikin kuskure wani sai ka ga an yi ruku'u wa shi bai gama karanta abin da zai karanta ba liman na can a ruku'u sai can daga ba shi ka ji ya taho da an ya shigo kuma kawai sai ka ji an dago sai kuma ya dago ko ya ƙara tsayuwa to me amfanin ka bi liman kai sallan ka kai kaɗai mana ka gaya ma annabi ba za ka bi jam'i ba kuskure ne na zafafa ne saboda ya saba ma sunnan in kun ji mun yi zafi an saba ma annabi ne to kuma jon da ya saba ma annabi za mu yi mai zafi ko zai ji haushi ba matsala ba ne amma dai ku gane zafin ba saboda ba mu so ku gane ba zafin saboda muna son ku da rahama ne ko muna so ku gane abun bai da kyau ne don in ba yi da zafin ba to wani ba zai damu da mai abun ba an gane yan uwa to wannan in masbuki ya zo a makare liman ya ɗauke mishi wa yudrikul ma'mumun raka'ata birruku'il al-mujzi'u kuma shi wanda ya zo a makaran nan ya sani shi ma mu kenan yana samun raka'a ne sakamakon ruku'un liman in dai ka samu liman a ruku'u bai dago ba to ka samu raka'a ka samu raka'a mazahibi wannan ko tarayyan dukkan mazhabobi ne alfiqhiyya na fiqhu mun san su malikiya da sauransu al-arba guda hudu ga sunan ma ya faɗa al-hanafiyya imamu abu hanifa wal Malikiya, da imamu ahmad eh, da imam malik والشافعية ده إمام الشافعي والحنابلة ده إمام أحمد بن حنبل وهو قول طائفة من السلف wannan kuma ita ce ma magana da yawa daga cikin malamai magabata wa hukiyar ijma'u alai kai amma ruwaito cewan asalin wato dukkan malamai sun tafi akan haka ba sabani wa zalika an samu wannan hukunci ne kuwa saboda hadisi abi bakrata hadisin abi bakrata anhu Allah ya kare da a gare shi annahu intaha ila annabi sallallahu alaihi wa sallam intaha ya iso ila annabi wurin da manzo Allah sallallahu alaihi yake ya iso wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alhalin manzo Allah sallallahu alaihi riga ya ruku'u a sallan da yake yayi ruku'u faraka'a aiko sai ya buga ruku'u shi ma bari ku ji ba wallahi tallahi bai cin da larabci mu karanta hadisi ne da ka ce kai a Kaduna ma ake ba a Najeriya ba saboda ka gani da yawa faraka'a kawai sai <laughs> sai abi bakra ta yi ruku'u qabla an yasila ila saf tun kai shiga sahu ya duka ya dinga tafiya kamar akuya a duke wai wai ji ana yi ko ba a yi wani ma in yayi sai kaga yana wani buɗe kafa ɗaya ya tsago ɗayan ya kai <laughs> haka zaka yana kamar wani dan kwallo ya sa kafa ɗaya nan yana <laughs> tafiya an taba ai da wuya kai kuruciya ba kai wannan ba shi ma kanshi mai magana ya taɓa yi Alhamdulillah, da ya gane da wuri ya daina <laughs> amma je yawanci aka ake akwai kuskure biyu da galibi sai kayi daga sai kake daina su zuwa masallaci da sauri in ka ji an kusa ruku'u ka danna da gudu ko kai ta sauri wani ma da na gani a Kano da yaji an kusa bai da alola da fiyo wata yana huda ta yana tafiya yana dago kafa yana zuba yana tafiya ba <laughs> akwai wanda ya ga bidiyon na anan eh, ka gani ko to kasu ce na faɗa ne ban da shaida na sanye yawo bawon Allah <laughs> sai da ya je a hanya gama alolan kan ya isa sahu ya gama alolan kuma ya bi to ga kakan shi na ashe ma ba mu sani ba faraka qabla an yasila ila safi sai ruku'u kafin ya shiga sahu fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam to sahabi ba munafiki bane da aka idan sai je ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari saboda kada ya zo sallah ba ta yi ba a je lahira a ce ina sallah sai dai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa da na shigo na ji kana watini da na ji ka kusa alayhi sallahu bi akamil hakimin sai na duka kawai ne kabbara kuma mazallaci da yawa na dinga gungurowa sai da na shiga sahu ya hukuncin wannan sallar fa qala sallallahu <laughs> alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi zadakallahu hirsan kun ga malamin malamai Allah ya ƙara maka kwaɗayin san aikin lada, la ta'ud, wa la ta'ud, amma karka saki. <laughs> ma'ana sallaka ta yi amma na so a zan salla da natsuwa ne idza ataytum musallata fatuha bis sakina ku zo da natsuwa fa ma adraktum abinda kuka samu fa salluhu ku sallata wa ma fatakum abinda ya ce fa atimmu ku ci ko Allah zai karba ya baku aljanna yan uwa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat mun gode ma Allah da a tarihin rayuwar mu ya kaddara mun karanta wannan littafi lalle ko shakka babu babu wani dan adam face yana daidai yana kuskure kuma na yi imani in aka bi diddigin wannan karatu za a iya samun kurakurai na ko wasu abubuwa na zaniya a cikinsu wanda muka yi daidai ina roƙon Allah ta'ala da ni da ku da kuka saurara Allah ya ba mu lada abin da muka yi abin da aka ji na kuskure daga wanda Allah ya ba shi ilimin abin da yake gaba mu san shi ba kofar mu a buɗe take a ƙare mu da ilimi za mu karɓa hannu biyu insha Allah Allah kuma ya yafe mana kurakuran mu Allah ya biya zunubanmu gaba ɗaya Allah ya sa suratul fatiha ta amfane mu to abu na gaba za mu koma sati mai zuwa insha Allah za mu karatu juma'a ko in mun zo ran juma'a za mu sanar da amma ina ga a kakkaɓe masu sifatus sala kura shi ne dama ranakunsa ne ko sifatus sala na malam alban na malam usaimin a kakkaɓe mata kura shi dama ta muka ara muka yi wannan karatun da haka insha Allah shine littafin da za mu ɗora, sannan idan akwai littafin da zamu yi a bayan wannan dan akwai su masu kai kusan guda takwas wanda suka shafi mata wallahi sai da naji ina ma ana transfer karatu in yi shi daga daki duk in yi transfer shi a kwakwalwan ko ba a zo an zauna ba saboda duk wanda ke son wata mace da rahaman Allah wallahi zai so ta karanta littafan da muka gansu da Mika'il ya kamata a karantar da su ni duk tsoron da nake ji ma kamar lokacin ya kure mana kamar za mu mutu ba mu gama ba suna aikin na da yawa jama wallah aikin na da yawa to sau da haka dai Allah ya ba mu daman mu yi abin da za mu iya yi So da haka in mun zo Allah da za mu faɗi littafi na gaba wanda zai biyo bayan sifatu sala idan buga shi za mu za mu buga in siyawa za za mu gaya muku ku je ku siyo da kanku ina fata an fahimci wannan Allah ya datar da mu ina so in yi amfani da wannan dama in yi ta'aziyya ta musamman tare da addu'a yanzu da kuka ga mun shigo makarantar nan daga tafiya muke ba mu zauna ko ina ba sai nan wurin so ina hanyar shigowa garin nan an sanar da ni cewa akwai wata gwaggo ta yi karatu a nan makarantar dattijuwa ce sosai tana makarantar malam musa abdullahi wanda aka sani da malam musa coci ɗazu ta je islamiyya islamiyyar nan ta faɗi kafin a je asibiti gwaggo allah ya karɓi rayuwarta. ina mai tabbatar da muna zaune a nan ko dai ana kan jana'izanta ko kuma an gama kenan to zaman ku anan ba tare da na sanar da ku ba kuma na ga akwai ƴan uwa da suka je jana'izan shi yasa na hakura dan in zo muku karatu amma raina ya kuso a ce jana'izan naji na faɗa muku wannan saboda ku gane yadda muka ɗauki majalisi da muhimmanci Ni yanzu a rayuwa na duniya da lahira ban da abin da ya fi min majalisi a rayuwa na babu babu ba abin da nake kauna nake darajawa duk duniyar na yanzu kaman wannan majalisin da kuke gani ina faɗin wannan saboda ku ɗauki abin da muke da muhimmanci wanda ke jin da wasa ake ta gaya maranta ba da wasa ake ba aljanna ake so a tafi Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka to sai akwai ɗaya daga cikin diyar uh, ɗaliba wannan majalisin wanda za ce graduation ta gama famasi a kasu so muna mata fata alkhairi muna kuma roƙon Allah ta'ala ya sa a yi a cikin farin ciki ya sa a yi karatu mai albarka ina jin asiya abdul hakim ko abdul sunanta ya ce gare mu mahaifiyarta kanuwa malaminmu ne malam abdullahi abba so suna zuwa majalisun nan yau da yana gaba su ba amma kudan kullum muna tare da su musamman a Juma. to ita ce za ta graduation Allah ta'ala ya sa albarka Allah kuma ya sa an yi mai albarka Allah kuma ya sa amfani addini da al'umma da iyaye da dangi da kowa da kowa